annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1442 wadda yau shi ne sha uku ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya allah cikin rahamarsa da tausayinsa da jin kansa ya sake maimaita mana wata ramadan ba karamar falala ba ce ba karamin jin kai ba ne musulmi ya waye gari a cikin watan ramadan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata shida suke suna roƙon allah ya ja su zuwa watan ba. idan ramadana ya kare su kara wata shida suna roƙon allah ya karba musu ayyukan da suka yi a watan ramadana allah mun gode allah mun gode allah mun gode wata dama ce allah ya sake maimaita mana mu yi amfani da wannan dama wata idan allah ya riskar da bawa watan ramadana yana mai imani to ya kasa kayansa ya siya <coughs> watan ramadana wata ne na ibada idan aka ce wata ne na ibada ya shafi wata ne na azumi wata ne na naci wajen sallolin na filfili da farillu wata ne na karatun alkur'ani wata ne na sada zumunci wata ne na ciyarwa da taimakon bayan allah watan ramadan wata ne na roƙon allah ce wajen roƙon allah neman rahama da gafarar zunuban mu dage wajen roƙon allah ya yafi mana laifuka mu dage wajen roƙon allah ya shirya da mu hanya daidaici mu dage wajen roƙon allah ya sadar da mu da gidan aljanna mu dage wajen roƙon allah wa ƙasar mu. da al'ummar mu dage wajen roƙon allah wajen ya kawar mana da waɗannan musifu da fitintinu da suka addabe mu koma zuwa ga allah mu kaskantar da kai zuwa ga allah allah mai tsananin tausayi ne ga bayansa inna allaha bin nasi la rahim allah ya karba mana ibadunmu ya ba mu karfin gwiwa wajen tsayuwa mu ayyuka na alkhairi idan mu ya karba mana ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira ke da insha Allah za mu tashi a tafsirin alkur'ani na wannan shekara a suratul insa suratul insa suratul insan sura ce makiyya tana dauke da darussa manya-manya kuma masu yawa yana daga cikin darasin da suratul insan take karantar da mu shine tunasar da dan adam asalinsa tunasar da ɗan adam asalinsa surar tana karantas da kai kasan kai waye kai sanin kai waye zai baka dama ka yi rayuwa daidai da matsayinka sanin kai waye zai baka dama in ka kauce ma kasan ka kauce suratul insan ta ba da labarin yadda allah ya fari halittar ɗan adam da me aka halicci ɗan adam an halicci zurriyar annabi adam alaihi salatu wasalam mu kenan daga mani ruwan mace da ruwan namiji ni shi ne asalinka shi ne asalina shi ne asalinki shi ne asalin kowane ɗanɗana wannan ruwa idan da zai taɓa rigarka sai ka gaba ka son inda ruwan ya taɓa ya taɓa jikinka tare da cewa shi ne asalinka idan da zai taba wani tsumma sai kaga kana daukan tsumman kamar kana kyamarsa tare da cewa wannan abin da kake kyaman shine asalinka to wannan ubangiji ya bayyana hakari don ya nuna maka kai ba kowa ne kai kanka kana kyaman abin da ya samar da kai ba wani ne ya kyamace ka kai kanka abinda shi ne aka samar da kai da shi din kai kanka kana mishi kallo na walakanci alam na hulukun min alam na hulukun mahin Allah ya ce ban halicce ku da wani ruwa walakantacce ba ba wai ruwan walakantacce ba ne amma kuma kallon walakantaccen abu kuke mishi ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثم جعل نسله من صلالة من ماء مهين الله بيان يدى ya halicci zurriyar annabi adam alaihi 'ya'yan annabi adam allah ya ce ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز rahim الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من دين ya فاري halittar ɗan adam shine annabi adam daga taɓo thumma ja'ala naslahu sai Allah ya sanya halittar zurriyarsa min sulalatin min ma'in mahin daga wani asali na ruwa malakantacce jama'a mun fahimta to suratul insan tana nuna ma kai waye ashe duk lokacin da kaga dan adam yana da girman kai to ya fita daga asalinsa duk lokacin da kaga dan adam a wani yanayi na juya ma addini baya to ya tashi daga asalinsa suratul insan ta yi bayani game da abin da ya shafi makomar mutum kai waye don me aka halicce ka ni makomar ka manufar halittarka manufar halittarka ka rike wannan da kyau manufar halittarka ne don ka bauta ma Allah manufar da ta sa Allah ya halicce ka ne don ka kaɗaita shi da bauta duk wani abu da kake lissafi a rayuwa idan ba wannan amsar ya baka ba amsar ba daidai ba ne me dalilin da ya sa allah ya kera ka shine don ka yi addini duk wani abu da za ka yi a duniya ribar kafa ne amma ba don wannan abun ka zo duniya ba dalilin ka zuwa duniya don ka bauta don ka kaɗaita allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتي بنو حليتي الجنود da بألا ba Allah ce sai don su bauta mini wannan shine dalilin zuwan ka duniya duk lokacin da wata alaka wata munasaba ta same ka to ka yi kokari ka tantance me asalin ka me ya kawo ka masallaci ka zo ne ka ji karatu to wani kuma ya ja ka da taɗi a masallacin wauta ne don ba taɗin sai ya kawo ka mutum ne ya je jami'a ba soyayya ta kai ka jami'a ba ba wani wasa ne ya kai ka jami'a ba ka je ka yi karatu ne kar ka manta kullum ka kwanta ka tashi ka dinga tunafa karatu ne ya kawo ka idan ka tsaya ka yi karatu za ka bar jami'a kana dariya kana annashuwa in ba ka yi karatu ba to za ka bar jami'a kana kuka dalilin zuwan ka duniya shi ne don ka yi addini don ka bauta don ka yi addini don ka bauta suratul insan tana karantas da mu kullum ka dinga kwana kana tashi da lissafin makomarka wannan tafiya da muke yi doctor wannan tafiya da muke yi inda za ta tike wuta ne ko aljanna ko bacci ka tashi ka tuna wannan rayuwar kan iya inda za ka tsaya ba ci gaba shine wuta ko aljanna ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan idan kana harkar kasuwanci ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan kana shiga kasuwa da wannan tunanin kana fita da wannan tunanin idan aikin ofis ka ke ka dinga shiga ofis da wannan tunanin ka dinga fita ofis da wannan tunanin idan noma kake idan kiwo kake idan wata sana'a kake ko bacci kai ka tashi ka dinga tuna karshen kafa wuta ne ko aljanna allah ya ba da lasisi ma kowa ya dinga wannan nazarin makansa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله مدوكتين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكين إيماني ده ittaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wal tanzur nafsu ma qaddamat ko kowace rai ta yi tsan ta yi nazari me ta yi tanadi domin gobe alkiyama Allah ya ce ka dinga wannan tunanin ka dinga hisabi makanka haka sai na umar ke cewa hasibu kun qabla an hasar. ku dinga ma kanku hisabi kafin a tsayi da ku a yi muku hisabi waltanzur nafsun ma da ligadin kowace rai ta dinga nazari me ta tattara ta yi tanadi domin gobenta wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin mutane duka wa ya fi hankali da basira da hangen nesa fakada alaihi salatu wa salam aktharuhum lilmauti zikir shine wadda ya fi su tuna mutuwa aksaruhum lilmauti zikir wadda ya fi sauran yan uwansa tuna mutuwa da kuma tanadi da ta